Gerard kolon ministan cikin gida na kasar Faransa ya kammala ziyara a garin Agadez na jamhuriyar Nijar. Ministan yana tare da rakiyar 'yan majalisun dokoki na kasar Faransa su takwas da jikadan kasar Faransa a jamhuriyar Nijar da masu bashi shawara a fannin tsaro. Ministan ya iso a garin Agadez ne domin tantamnawa da hukumomi na bariki da na gargajiya da kungiyoyin farkula da na mata da matasa da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kwararar bakin haure. gwamnan jihar agades malam sadu saluke ya yabawa kasar faransa bisa jan kokarin da take kawo wa jamhuriyar nijar domin tabbatar da tsaro a cikin kasar kamin ya ci gaba da cewa Ya kai minista muna kira gare ka domin a ci gaba da tallafawa wannan kasar musamman jihar agades domin cike gibin tallafin da kuka yi alkawali domin yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan zai tabbatar da kawo zaman lafiya a cikin wannan jihar. A nasa bangaren minista harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da jerar Colomba a lokacin da ya ɗauki magana sai ya ce. Na fahimce ku domin wannan sha'anin na kwarara bakin haure na kawo kuɗi a wannan yankin haka ma yana baiwa matasa harkokin yi sai dai safarar bakin haure na sawar waɗannan matasan da ke barin ƙasashensu da gidajensu fadawa a cikin halaka walau su rasa rayukansu a cikin hamada ko kuma su rasa rayukansu a cikin ruwa. Ya kamata a sake farfado da tattalin arzikin wannan jihar domin waɗannan matasan da suka bar wannan harakar da ta shafi kwarar bakin haure su samu aikin yi da ma albashi. Tarayyar Turai dai ta yi alkawalin tallafawa matasan jihar Agades da har yanzu ke jin kaifin dokar nan da ta hana safarar bakin haure kamar yadda Malam tayar Adam magatakardar ofishin gwamnan jihar ta Agades inda ya ce ƙasar Faransa ta yi kuma ta yi alkawalin yin ayyuka na kawar tallafi ga wannan jihar. Kun san da cewa akwai waga babbar santralikin da za a yi ta wuta musamman wannan faransh ita sarabin kuɗin da ina european ta sarabi. Akwai proje wanda sun kai wanda bremen shi ma aka sa mishi hannu wannan proje kin kai har ma yara wanda suke zaune ba su yin komai sai sun samu wani abu insha Allah. Daga cikin mutane dubu shida da hukumomin jihar Agadez suka yi raskwana da ya kamata a kawo musu agaji cewa da waɗanda can baya ke sana'ar safarar bakin muri 250 ne kawai suka ci muriyar shirin abinda ke sawar kungiyoyin farar hula na jihar ta agadas cewa har yanzu da sauran zomo kaba kamar yadda sanusi muhammad na kungiyoyin farar hular da ke wannan yankin cewa ya kamata a gizawa waɗannan matasan mu ba mu yarda ba da dokar da gwamnati ta ɗauka ba ne in an hana aiki na sufurin bakin haure a ba 'yan ƙasa dama duk cikin ƙasa inda akwai wani arziki akwai wata sana'a da za su iya yi wanda ba haramtattar sana'a ba ce su yi wannan sana'a su rike mutuncin kansu su rike iyalinsu. Ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da shirar Colombe ya kammala ziyarar da zuwa ta gani da idanu a cibiyar ƙasa da ƙasa mai kula da karɓar bakin haure da Organisation International de la Migration OEM da kuma fadar mai alfarma sarkin Agades Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga a arewacin jamhuriyar Nijar.